الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yau muna ranar asabar wanda yau wata na ramadan yana da kwana goma alif ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda kuma yau muna ashirin da shida ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan kuma shine karatunmu na bakwai so wannan shine karatunmu na bakwai a majalisun mata da muke gabatarwa a wannan masallacin na alkulafa ar-rashidun da ke kan titin alfalla a garin agege a jihar lagos kudu maso yammacin najeriya a cikin suratu sajada wanda allah ya yi mun kai aya ta mun goma sha ɗaya kenan kul ya tawaffakum malakul maut to za mu ci gaba daga kul ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى subhanahu ta'ala yake cewa kul ka gaya musu ya rasulullahi da suke masa cewa idan suka mutu aka binne su yanzu a sake dawo da su suna ga kamar akwai wahalar yin hakan to a tambaye su ya tawaffakum malakul maut ai wanda yake daukar ranku shine mala'ikan mutuwa allazi wukila bikum wanda shine aka wakilta muku wanda shi aka wakilta shi ya dinga daukar ranku قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون سنن إذا كن متدن zuwa ga ubangijinku turja'una ake komar da ku to kwatin da shine yasa aka dauran ku kuma zuwa gare shi ake komar da ku menene na mamaki akan cewa in kun mutu za a tashe ku sai Allah ya ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim da ma zaka gani a ce lokacin da mujirimai wato masu laifi na cikin kafirai da fasikai da munafukai na ki suru ru'usihim inda rabbihim lokacin da sun sun kuyar da kawunansu sun sakko da kawunansu saboda tsabagen kunya da kuma kunyata ranar alkiyama suna cewa rabbana ya ubangijinmu wato lokacin tashin alkiyama zai da ubangiji subhanahu ta'ala zai musu suna cewa rabbana absarna ya ubangiji ka nuna mana ko kuma ka nuna mana abin da kai mana alkawari na cewa za ka tashe mu yanzu gashi mun ga tashin ya maƙuruƙu wa sami'na suna cewa ya ubangiji mun ji daga wajenka cewa daga wajen manzanninka cewa za ka tashe mu kuma muka karyata to farji'na ko kuma absarna mun gani kuru-kuru da idanmu wa sami'na kuma mun ji da kunnen mu cewa za ka tashe mu amma kuma duk da haka muka karyata don haka farji'na yanzu ubangiji muna neman alfarma a komar da mu duniya na'mal salihan za mu yi aiki na gari a cikin duniyar ghairar ladhi na na'mal saɓanin abin da muka kasance a da muna aikatawa farji'na na'amal salihan muke nuna yanzu mun yadda mun sakankance cewa akwai tashin al'iyama, tun daga ta mun gani na wasa mi'ina sai Allah ya ce walau shi ina da mun ga dama na kulla nafsin hudaha da duk wani rai sai mu tabbatar masa da shiriyarsa in ya so ya zama babu kafiri ko ɗaya walakin haqqal qawlu minni sai dai zance ya tabbata minni daga gare ni tun fil azal na hukunta cewa amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'ina na yi rantsuwa akan sai na cika wutar jahannama da mutane da kafirai da da aljanu baki ɗaya tunda na yi wannan rantsuwar don haka dole a samu inda za su shiga wutar jahannama فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا كدندنا اي كدندنا عذابا بما نسيتم لقاء يومكم هذا saboda wato barin ko kuma mantawa da kuka yi da cewa za ku haɗu da mu a wannan rana to wannan mantuwar da kuka yi wa kuka yi ta ba gaira ba dalili to mu ma inna nasina kum yau zamu bakku a cikin azaba irin yadda ake barin wanda aka manta da shi wa zuqu azabal khuldi ku dandana azaba ta dawwama ta dindindin bima kuntum ta'malun sakamakon abin da ku kasance kuna aikata shi a duniya na saba wa Allah subhanahu wata'ala da kuma ƙaryata abin da aka aiko manzanni da shi to wannan tarjamar ayoyin nan kenan idan ba a manta ba mun faɗi malakul maut mala'ikan mutuwa wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya kira shi da suna mala'ikan mutuwa kamar yadda yake a nan kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira shi da suna mala'ikan mutuwa wajen ɗaukar ran ne muka fara karanto hadisin albara ibn azib allah ya ƙara yadda a gare shi wanda dogon hadisi ne mun faɗi yadda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi yadda ake ɗaukar rai na mutum mumini wanda annabi sallallahu alaihi sallama ya gaya mana cewa mala'iku ne za su zo da yawa wanda idan suka zo suna da fararen wato farin farar tufa suna da farar fuska bidul wuju sannan za su zo su cika wa mutum wurin da yake sannan su zo su fara ɗaukar ransa har zuwa lokacin da za su ba wa mala'ikan mutuwa sai maza Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yake cewa amma idan ranar ƙarshe ta zo ta kafiri tinqita'in min ad-dunya wastiqbalun min ila al-akhirati idan aka zo wajen kafiri wanda yake ranar da zai bar duniya da kuma ranar da zai tafi lahira to abin da yake faruwa shine nazala ilaihi mala'ikatun nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun sudul wujuh to mala'iku ne za su sauko masa daga sama masu bakar fuska sudul wujuhi masu bakar fuska wanda a hannunsu akwai wani abu na ɗaukar rai da za su dinga tazo wanda yake kama da mataji da za su zaunar da shi ya gansu iya ganinsa sannan sai mala'ikan mutuwa ga baki ɗaya ya zo sun mai ji malakul mauti hatta ya su inda ra'asihi idan suka fara zuƙoran nasa suna ɗauko shi tun daga ƙasa suna finciko shi kamar yadda ka san in za a tada janareta ake wa janareta ka san sai mutum ya tattara karfinsa sannan ya fincika to haka ake daukar ran mai laifi ko kafin idan aka janyo ran a haka kamar ana ɗaye masa fatarsa sai an zo makogaransa tukuna sannan sai a danka wa mala'ikan mutuwa shi kuma mala'ikan mutuwan sai a mika masa ana mika masaran. fayanzi'uha sai ya finciki ran yana fincikar ran kamar yadda ka san idan aka aka dora nama kamar tsire aka sa shi a jikin abin da ake gasa shi to wannan karfan da ake dora nama a kai wani lokacin ai idan wuta ta yi wuta naman yana liƙewa a jikin karfan ko ba haka bane to idan aka tashi shi wannan karfan sunansa saffut idan za a wanke karfan ana so a sake yin amfani da shi ya za a yi wannan naman ɓamɓare shi ake yi ana kankare shi ko to kamar haka ne za su dinga fincike ran suna ɓamɓaro shi daga jikin mutum haka mala'ikan mutuwa zai yi sannan sai ya ɗauki ran idan ya ɗauke shi sai su karɓe ran suna karɓewa wannan abin da suka zo da shi wanda suka zo da shi daga sama sai su naɗa ran a ciki sai su tashi da ran yana ɗoyi yana wari sai su yi sama da shi idan suka yi sama da shi kamar warin mushe da sun tashi da shi suna zuwa duk mala'ikun da suka duk na mala'iku da suka wuce sai mala'iku sun ji warin wannan ran sai su dinga cewa ma hadhihi nafsul khabitha wannan wace irin mummunan rai ce wace irin rai ce wace take mummuna haka sai a ce ai ran wani dan wani ne ko wance yar wance yar wani ce sai su kira mutum da mummunan sunan da baya so misali idan makaryaci ne mutum a duniya to sai a kira shi da sunan ƙarya sai ce ai ran ya ce wannan ya ce ran annamimiyan nan ce ran azzaluman nan ce kuma laifin da za su kira mutum da shi irin laifin da za a hukunta shi da shi ne a lahira wani yana ba da labari irin malaman nan ne masu wa'azi wanda ba ba su da hikima wajen wa'azi to shi kawai burinsa ya zo ya zagi hukuma mutane su yi masa kabbara wanda kuma wannan ba koyarwa ce ta addini ba a madadin ka koya wa mutane azumi sallah zakka da yadda za su ji tsoron Allah amma sai ka bari wai kai kawai aikin ka shine ka zo ka ce hukuma ta yi ba daidai ba kuma kai ba zuwa za kai ka gyara mata ba ita kuma ba tsoron ka take jiwa ba bare ta gyara kusa akwai masu irin wannan to shine aka samu wani yana cewa shi zai jagoranci mutane a ɗautanka a je bila a yi rugurugu da ita shi za ya dinka faɗa to kawai da aka tashi sai security suka kira shi da aka gayyace shi ana hucewa da shi aka shiga da shi inda ake azabtar da mutane yaga an ɗauki kan wani an dora shi a ƙasa an mai da ƙafafuwansa sama wani inji yana juya shi bulalai ma a jikin inji ne yake tsula masa bulalan ga kuma ana sauko masa da ruwan sanyi daga sama hankalinsa ya tashi ya miƙe ya ga wasu su kuma ga sunan an kwaɓe su ana ta tsula musu bulala ana zuba musu ruwan sanyi a jikinsu da kuma AC tana sanyi ya ga wasu an sa su a wajen duhu da ƙyar ya iya aka fita da shi da ashe shi ba dukansa za a yi ba komai za a yi masa ba sai da ya gama firgita gaba ɗaya kuma abin ta takaici ashe a cikin almajiransa ne akwai wani babban security din na gaba gaba ma shi ya ce masa da Allah yana so ya ɗan kawo musu ziyara wurin aiki da shi ne ya ce akwai mai gidansu za su zauna da shi suna zuwa dabda ofishin mai gidan sai ya ji an kunna kaset ɗinsa ana ta maimaitawa ni zan jagoranci mutane da tankoki mu kona bila gaba ɗaya sai ya tsure gaba ɗaya hankalin sai tashi ba wanda ya ce masa uku saboda ya san dai mako masa watakila waɗancan ma abin da suka yi bai kai nasa ba sai sun kakkashe mutane kuma addini ba haka ya koyar ba wannan bawan Allah kawai sai da aka je da shi aka zauna da shi wajen interrogation ana zuwa wajen interrogation sai shi ofisan da yake yana da hikima sai ce alga ta malam ya al'amura ya aiki kamar dai ka zo ka tarar da mutum a kasuwa ka ce mai ya kasuwa duk ya jike da gumi yana ta alhamdulillah shi alaran ma alga ta malam shi fa wa'azi sai ana saka hikima da Allah a dinga kiyayewa ya ce a shi yalla bai insha Allah za a dinga kiyayewa wannan fa labari ne na gaske fa da aka ce ya faru ya ce to malam aka ɗauko naira dubu hamsin aka bashi aka ce to ga wannan ka sha mai da Allah a dinga kiya ya ce a insha Allah aka ɗauke shi aka fito da shi tun daga lokacin ma ya daina wa'azi wallahi kuwa wannan ni wanda yake gaya min ya san mutumin kuma ko mutumin ne ba shi labari ko kuma yana da tabbas akan faruwa abu sannan wannan shi ma da kansa da bakinsa yake gaya mun lokacin da za a yi zaɓe na 2011 izo ba gaira ba dalili a nasassari abu yana ta bala'i amin bai billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun yi rugurugu da kafiran garin nan sai mun yi kaza wanda ne ai baya faɗa su kafin an za su yi rugurugu da ku ai ba zuwa suke su sanar su ce za su yi rugurugu da ku eh ta faɗa da yawa malamai na addini ina ji wani malamin addini sosai da yake faɗa yake cewa wannan yaro ya ba a hankali fa kai ka zo kai ta faɗa abin da ko digiri ba baka da shi a hannu na kirki abincin da zaka ci ma a gidanka ba ka iya ajana na wata ɗaya ba sannan shi kansa addini yanzu za zo a zo a ta sakuranka a sallah ma kaɗai sun isa ka zo kana yin wannan yace na kira shi ne masa nasiha amma ina bawa Allah da kansa yake ban labari yace da aka gama zaben jihar su aka yi komai kafiri ya ce. sai aka turo ma'aikata suka kama shi da kama shi yace shi tashin hankalinsa ɗaya sai su zo daidai inda yake sai su kunna rediyo su kunna kaset dinsa na wani wa'azi da ya mai zafi ana kabbara ya ce magiya da james na ce dan allah ku min rai ku daina kunna kaset din nan nima na tuba wallahi in na gama ma gwanjo zan koma siyarwa wallahi ni da kansa yake bani labari to anan abin da yasa na kawo muku wannan labarin saboda idan ka zo wurin da ake hukunci to baka so a faɗi laifinka ko ba haka bane yanzu ko mutum ne aka 'yan sanda suka kamo shi aka zo da shi gaban alkali sai alkali ya tambaya ce wannan ba a ce barawan nan ne ranka ya nade ai zai ji gabansa ya faɗi ko wanda a ce wane ne in yi so an zo magana an tabbatar da satar a tabbatar da ita to haka shi ma mai laifi idan ya mutu da an yi sama da shi tun a sama za a fara kiransa da sunan da baya so ai dai ko duk iskancin mutum ai ba so a ce mai dan iska ko yana so baya so duk zalimcin sa yanzu azzalimi in ka same shi ka ce mai azzalimi to sai inda karfin sa ya kare za ku yi faɗa da shi hatta barawo in ba barayi irin na da ba irin wanda ake wa kiɗan waka barayi wannan su suna so a ce musu barayi a ziga su ma har ma makaɗa ne da suna masu kiɗan barayi irin su gambu mai waka barayi irin su kasu zurmi wanda su in aka zo kawai dama barayi suke zigawa in mutum ma ba barawo bane ba ma ba ma ya so amma ba ma zai je wajen ba to anan sai su kira mutum da sunan da baya so fayuna sai su kira shi sai sai fulan ibnu fulan sai su kira shi bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya to lokacin da aka je da shi sama ta ɗaya sai a kwankwasa kofar sai mala'ikun su ki buɗewa to shine Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta fadin Allah subhanahu wataala la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija Jamalu, fi sammi alqiyam Allah ya ce ba za a bude musu kofofin sama ba kuma ba za su shiga aljanna ba in ku har sun shiga aljanna to sai dai idan raƙumi ya shiga ta cikin kafar allura sai Allah ya ce to ku rubuta sunansa a cikin sijjin shi wancan an rubuta sunansa a illiyin inda ake adana rayukan mu'mini a masa rajista yanzu ya shiga cikin yan aljanna to shi kuma wannan sai a yi masa rajista a cikin illi a cikin sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun mar'um wailun yawma idhil lil mukazzibin a can karkashin kasan bakwai sannan sai ubangiji ya sa a sakiran nasa to idan aka saki ran nasa sai ya tumanye sulmiyo tun daga sama idan ya tulmiyo ya sulmiyo tun daga sama yana zuwa sai ya zo sai a sai maza Allah sama ya karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yushrik billahi wa man yushrik billahi fa ka'annama sarwa ila as-samaa'i fa tasqatu wa tayru aw tahawi Allah ya ce duk wanda ya yi shirka ya haɗa bauta Allah da wani to fa ka annama kharra min as-sama' ya dauka kamar an jefo shi ne daga sama fa takhtafuhu at-tayru kafin ya so ma tsuntsaye sun tsatsage shi gaba ɗaya auta hu bihi rihu min fi makanin sai ko kuma iska ta wurga shi wani waje can mai nisa to shi wannan bala'in ma ya faka sai ran nasa ya dawo jikinsa a daidai lokacin kuma an je za a binne shi to kun san bari mu shigar da hadisi cikin hadisi akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a shi wanda ke cikin sunan Tirmidhi da Mustadrak al-Hakim da Sahih ibn Hibban wanda wani bangaren na hadisin ya inganta wani bangaren kuma a cikin sunan Tirmidhi akwai illa a cikin isnadin kamar da Sheikh al-Albani ya bayyana akwai kuma bangaren hadisin da asalin sa yana cikin Sahih Muslim manzara sama ya fito sai ya tarar da sahabbai suna dariya wani abu ya faru suna dariya irin an ba da dariyan nan sai maza Allah ke cewa me yasa naga kuna dariya sai suka ce sai suka shiru sai maza Allah ke cewa to da kuna tuna mutuwa mai rugurguza jin daɗi da tunanin mutuwa ya shagalar da ku ga buran abin da naga kuna yi ku dinga yawan tuna mutuwa domin babu wata rana da za ta fito face sai kabari ya yi magana yana cewa ni ne ɗakin tsutsa ni ne ɗakin ƙunci, ni zai ta lissafowa misali ni ne ɗakin matsatsi ni ne ɗakin tambaya ni ne ɗakin mucizai ni ne ɗakin kunamai ni ne ɗakin bala'i ni ne ɗakin zafi ni ne ɗakin duhu ni ne ɗakin jarrabawa ni ta faɗa komai yana ji mutum ne kawai da aljan ba sa ji ko yau kabarinki da nawa da na alaramma da na dukkan ɗan uwa gaba ɗaya kowanne ya faɗa sai mazala ce to idan bawa na garin mummuni ya mutu to daga ya mutu ɗin kafin ma a ɗauke shi kabarinsa zai fara masa magana akwai direct communication kabari zai dinga ce miki lale lale maraba da ki Allah ya sa ki ma haka zai ce miki ahlan wa sahlan wa marhaban in kunta la ahabba man yamshi ala zahari ilayya dama ni ke ce kika fi soyuwa a zuciyata a cikin wanda suke tafiya a kaina wa idhul wullitukil yau yau gashi Allah ya hada ni da ke fasataraina sani'i biki zaki ga me zan yi da ko kuma in namiji ne wa idhul wullitukal yawma fasatara sani'i biki manzala sallallahu alaihi yake cewa fa yuwassa'u lahu fi qabrihi madda basarihi sai a dinga budawa mutum a cikin kabarinsa madda basarihi iya yadda mutum zai iya gani yadda zaka ga daga nan idan ka tashi zaka iya hango tafiya kilomita kaza to haka a cikin kabarin ma haka za a buɗa maka wato ka hango iya ganinka da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sannan kuma sai a yi wa mutum kofa tun daga cikin kabarin nasa har izuwa aljanna har izuwa aljanna wanda zai dinga shan ni'imomi na aljanna yana ni'imtuwa da abin da yake cikinta wannan mumini kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma idan bawa fajiri ya mutu a wata ruwa idan bawa fasiki ya mutu a wata ruwayar idan bawa munafiki ya mutu a wata ruwayar idan bawa kafiri ya mutu to manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai kabari ya dinga ce masa bana lale da kai bana maraba da kai dama kai ne wanda na fi tsana a cikin waɗanda suke tafiya a bayana wa idhu tukal yau yau gashi an hada ni da kai fasatara sani bi ka zaka ga abin da zan yi da kai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai a takura masa a kuntata masa a cikin kabari hatta takhtalita adla'uhu har sai sa a wazarsa kasusuwan kirjinsa na dama da na hagu sai sun haɗe da juna sai manzo Allah sun ya haɗa tsakanin yan yatsunsa haka manzo ya ce sannan sai a turo masa macizai mesoshi manya manya guda saba'in da maciji ɗaya ko mesa ɗaya daga cikin wannan mesoshin za su zo duniya su yi tsattuwa ɗaya to da duniya ba za ta ƙara fitar da komai ba saboda bala'in dafin da ke cikin wannan macijin to haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce yace to sai wannan macizan su dinga ya kusarsa suna sa masa dafi suna harbin sa a haka za a yi ta yi har a naɗe ƙasa sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi ce shi kabari wato rawdatu min rawdatu min riyadil janna ko dai ya zanto dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko kuma ya zanto rami ne daga cikin ramukan gidan mu ta Allah ya sa kabarin ya zama dausayi daga cikin dausayin gidan aljanna to haka ake sai wannan wannan bawan Allah idan aka tashi mala'iku suka dauke suka tashi daukar ransa su wa'annan mala'ikun ga abin da suke masa nan to da an dawo masa da rayuwar tasa to sai kuma mala'iku ransa yana dawa sai mala'iku su tashe shi da sun tashe sai su zaunar da shi sai su ce man rabbuka waye ubangijinka to a lokacin koda ya san Allah a duniya in dai ya mutu a kafiri ko a munafiki to ba zai iya amsawa ba sai ya dinga cewa ha ha ha ha la ajri ni wallahi ban sani ba sai ya fara in ina yana cewa bai sani ba fa ya ni sai su ce ma dinuka me addinin ka sai ya dinga cewa ha ha ba ajiri ban sani ba ban sani ba sai ce da shi to ma hadhar rajulul ladhi bu'itha fikum me yaya me zaka ce game da wannan mutumin da aka aiko muku manzon Allah kenan sai shi ma ya rasa amsa ya ce ha ha ma ajiri la ajiri ban sani ba to a lokacin sai su kira shi sai wato idan ya faɗi haka sai kawai a ji wani mai kira daga sama su kansu mala'ikun za su ji an kira sai su ji ana cewa ƙarya yake yi ai an sanar da shi an aiko masa annabi an gaya masa cewa kaza an yi masa bayani ku yi masa shimfiɗar wuta sai su yi masa shimfiɗa ta wuta sannan a buɗe masa ƙofa ta gidan wuta ka san mala'ikun kuma suna da wata nirzabba wata dankareriyar guduma wanda in suka narka wa mutum ita sai ya nitse ya nitse ya nitse ƙasa ta matse shi sannan ta sake bullitso shi to a lokacin nan suna tafiya ko kuma suna tafiya abinda zai fara zuwan masa zafin wutar da kuma iskar wutar mai bala'in zafi wacce za ta fara ta farfasa shi tana kona shi tukuna gashi an matse shi a cikin kabarinsa har sai kasusuwan ƙirjinsa sun haɗu da juna to sannan ne ko suna tafiya sai wani mutum ya zo mai baƙar fuska mai baƙaƙen kaya mai ɗoyi wanda ba shi da kyan gani sai ya zo sai ya ce masa albishirinka da abin da zai bakanta maka rai ya ɓata maka rai sai ce kai kuma Allah ya tsine maka waye kai da zaka zo kai min wannan bishara kai ma Allah ya maka bishara da abin da zai ɓata maka rai sai ce ni ne bakin aikin ka kasance kana wannan gulmar da wannan munafincin da wannan kin yi wa iyaye biyayya da kin yi wa Allah biyayya da kin yin sallah kin yin azumi da zalunci da kuma albus a kasuwanci da ƙarya a kasuwanci da rashin tarbiya da shaye-shaye da sace-sace da duk wani abu da kasan mutum ya mai da shi tsara da ɗabi'a to shi ne zai zo a cikin wannan mummunan sifa zai zauna yana tsorata mutum har a naɗe ƙasa to kun ga kenan ashe lallai akwai gadari da aiki a gabanmu to sai dai Allah subhanahu wata'ala mai rahama ne ko da saba masa kai daga ran da ka fasa saban a yanzu haka nan sai kika ce to wallahi ni dai ina da kuskure amma Allah ka dube ni ka ji kaina ka yafe ni sai Allah ya yafe ni shikenan ba wani zancen sai an dau wani dogon sai kayan ka kaza ko kayan ka rago duk ba wani wannan a ranar da ka tuba yanzu nan in dai har kayan da ba abin da ake nufi da tuba shine annadamu ala ma fa'at mutum yayi nadama akan abin da ya wuce sannan wan niyya ala Allah ya'uda ila zam sannan da niyya ita kuma niyya kusan mataki mataki ce ba wai ka ce in Allah ya yarda in dai Allah ya so insha Allah a'a san mu a Kano muna da wata insha Allah ko kun san ta ko insha Allah mu ake cewa eh insha Allah kabir gaya <laughs> ce wani campaign ake na siyasa ya ce insha Allah idan muka ci za mu yi muku famfan fura zai wannan insha Allah ta kabir gaya gaskiya ba a ciccika ta ba Har ya ma zama karin magana mu a Hausa a Kano ba wai saboda siyasar ko wani yana yin kabiru gai ko wani baya a'a kawai ta zama insha Allah kabiru gaya. to a'a abin da ake so shine da gaske ka ji cewa so kake ka ka bar laifin ba a sallah sai ki ji a zuciyarki biki kyauta ba yanzu a ce kamar ke ba kya sallah har ma sai ki tuno azaba kila ma ki tuno wannan hadisin sai ki ga to ya kamata in yi sallah daga yau in fara to a wannan shikenan kin yi niyya idan shaidan ya zo ya yaudari mutum ya koma laifin sai ya sake tuba tunda mutum ba mala'ika ne watakila in ya tuba din karka ce to ai matsala ina tuba komawa nake in dai Allah ya duba zuciyarka ya san da gaske kake yi to zai karɓi tubanka kawai abin da ya rage kai aiki na gari wa man taba wa amana wa amila wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba to matsalar mutuwa kuma ƴan uwana shine wato ganin mala'ikan kadai ya isa ya zama masifa saboda ganin sa fa ba shi da daɗi ganin sa ba shi da daɗi ko misqala zarratin kuma abu na biyu lokacin da mutum ya zo zai mutu din nan to a daidai lokacin yake shiga wani irin garari gararin shine za a fara nuna masa masa tun a lokacin idan ya zama ba musulmi ba ne ko kuma ya zanto musulmiya ne ko muna musulmi to a lokacin nan Allah ya ba mu labari a cikin suratul mu'minuna aya ta 99 Allah ya ce hatta idza jaa ahaduhum al-maut أدركهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا نعم إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم مرضخ إلى يوم Allah ya ce sai mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin su sai kaji yana cewa rabbir ji'uni rabbir ji'uni ya ubangiji amai da ni amai da ni amai da ni ko dai zama to irji'uni ai irji'ni irji'ni irji'ni sai aka hada ya zama irji'uni saboda kana iya faɗar magana ɗaya kamar da ita da yawa ifa nafki min zikira habibin wa manzili bi siqatil liwa bainar dukhuli fa hawmal aka ce ai kif kif ne ya zama kifa da kuma can faɗin Allah subhanahu wataala alqiya fi jahannama ay alqi fi jahannama wa alqi fi jahannama sai aka hada shi zama alqiya fi jahannama irji'ni irji'ni irji'ni irji'ni ba iyaka sai aka mai shi zama irji'uni Allah mai da Alli, la'alli a'malu salihan wataƙila in na koma zan yi aiki na gari fi ma taraktu cikin abin da na bari Allah ce kalla ina ihu bayan hari kenan inna kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi haka Allah ya ba labari a cikin a cikin suratul munafiquna wa anfiqu mimma mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya فأصدق حتى الله يفعل في سورة إبراهيم وأنذر الناس يوم يأتيهم يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين كفروا ظلموا ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك إلى أجل قريب أولم تكونوا أقسمتم ما, لنا ما لكم من زوال حكى أتشن سورة العرب قال الله يوم, يوم, يوم يأتي تعويله يقول الذين نصروا يقول الذين نصروا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاعه haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul an'am walau tara idh wuqifu 'ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bal badalahum bal badalahum ma kanu yakhfuna ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وإنهم haka a cikin suratul shura Allah ce wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi wa tara adh-dhalimin lamma ra'aw al'adhaba yaquluna hal ila maraddin wannan dai da waɗansa ayoyin masu kama da wannan sawa'un ko a lokacin mutuwa ko bayan mutuwa mutum zai zo ya tada na sani akan cewa ina ma dai a mai da shi duniya aya cikin suratul an'am idh wuqifu 'ala an-nari lokacin da aka tsaye da su alan nare kan wuta tun sanda za a fara musu azabar kabari za su dinga cewa ya laita na nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina ya ubangiji na ina ma dai a mayar da mu duniya in yaso ba za mu sake karyatawa da wata aya ta ubangiji ba wa nakuna min almu'minina mu zanto cikin mummune Allah ya ce to bal badalahum ma kanu yukhuna min qablu to da abinda suke ɓoyewa yanzu ya bayyana ya bayyana musu sun gani iri-iri Allah ce wa ruddu da za a dada su duniyar ma la'adu limanuhu anhu to da sai sun sake komawa abin da aka hane su a kansa la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibuna kuma wannan magana cewa a mai da su duniya ƙarya suke yi in ma sun koma ba wani abu da za su iya yi to Allah ubangiji ya sa muna cikin bayan sa tsarka amma Allah ya soka da alheri sai sa ka gama da duniya lafiya daga cikin matsalolin da mutum yake fuskanta lokacin mutuwa shine dab da mutuwarsa kamar yadda mala'iku za su zo masa to haka kuma shaytanu za su zo masa ana ji na a lokacin shaytanin da yake tare da ni da ke da kai da kowa ma kusan kowa yana da shaytan ko wanda shaytan din nan manzala suma ne ya faɗa ya ce har ma sai balaraban ƙauye tambaye shi ya ce ya rasu rasulullahi har kai ya ce har sai dai ni Allah ya ɗora ni akan nawa ya musulunta ko kuma Allah ya ɗora ni akan nawa na kuɓuta daga sharrinsa duk wani ran da ka sani sai an haɗa shi da shaiɗan shaiɗan ana haifar haifarka shaiɗan zai shi ma zai haɗa ka da kuma wanda zai dinga tarin ɗinka yau dai hayaniyar ta ɗan yawa yara ɗin ko yau ba abin nan ɗinsu ba ne na faɗa da Allah da zarar yaro ya yi kuka yi, maza a ɗauke shi a fita da shi kada a bar shi a ciki saboda ana rikodin zai iya janyo matsala to wannan shekar ɗin in yayyayi ya sa mutum ya kafirci mutum bai ba yayyayi ya sa mutum ya fitsa ya zama fitsarar bai ba yayyayi mutum ya munafunci bai ba to sai ya zo dab da mutuwa to anan ne shekan zai zo wa mutum a surar babansa ko a surar babarsa da ta mutu ko a surar mijinta da ya mutu ko a surar matarsa da ta mutu ko a surar wani abokinsa ko wani malaminsa ko wani mutum da ya shiga ransa kawai sai ya zo ya ce a'a wance sannan ki da zuwa lale lale mara ba amma ina da sako shi yasa sai kaga wani in zai mutu yana ta kiran wasu da suka mutu gasuwanci nan wani nan wani lokacin ba suwa ba bane ba shaidanu yake gani aljanu wani lokacin kuma in mutanen kirki ne mala'iku yake gani sai ga sun masa kama da suwana da suwanci sai ce to addinin da kirki kai fa ba gaskiya bane maza maza ki canja addini garin kaka to mu ma duk da za mu mutu muka samu masoyan mu suka zo suka sanar da mu to da zaran mutum ya canja addini shi shikenan to kuma ana ɗauke ran mutum kafin a ɗauki ran mutum ko ana ɗaukar ransa kafin ma abin ne shi kamar yadda ya tabbata a cikin sunanin nasa'i zai fara yin baki to bakin da za su tare shi idan mutumin kirki ne Allah ya sa muna cikin su to duk ƴan uwanku ƴan aljanna da kuka san su wanda suka mutu suka tafi aljanna sai sun zo wurin ma'ana Allah zai kun san magana ce ta spirit tunda ba a taba riga an tashi alkiyama bare a ce gangar jiki za ta shiga aljanna amma duka spirit din su yana aljanna kamar yadda muka ji a wancan hadisin to wannan kurwar tasu ko kuma ran nasu shi zai zo sai kiga hajiya wance gwaggwa wance yakumba wance inna wance iya wance da suwana da suwance duka za ki gansu ai sai su dinga cewa a'a lale lale mara ba ai alhamdulillah mun ji daɗi yi miki munna ke ma ki kwantar da hankalinki to duk mutanen ku kuma mutanen da suka san sun bari akan kyakkyawa hanya yanzu karatun nan da muke zuwa to idan wata ta mutu sai ta tambayi yan karatun duk da ta saba ina wance da muke zama da ita wuri guda ina wance da ta zaba taimaka min ina wance ina wani ina suwa ne duk za ki ce musu suna nan a kan tafarkin da kuka san su yi. to amma fa kai ce za su tambayi wata ko wani da ya riga ya mutu sai su ce ina wancan kuwa sai ta ce a'a bata zo ba ai ta riga ni tahowa ai tuntuni ta mutu to alama tana wuta kenan sai su ce ayya kad zuhiba bihi ila ummi alhawiya an tafi da ita zuwa wuta kenan to su ma yan wuta kuma idan mutum wuta zai tafi to kuma bakin da zai ba 'yan aljanna ba ne to 'yan wutan ne za su su kuma kai ka san dai me za su kamannin kumba kamannin katanta kowane allazi da nasa amanu wani kuma kafaru ne da shi ba to a lokacin nan sai zagi yan iska ce ya ita ma ta zo munafuka dama ai dai abin da kike yi haka muke yi haka za su ta faɗa ta zaginta tana ku kuma yan iska tsiran nufa me ka auku? sai ce ina wance ita ma tana nan tana gulmata ta wance hayan tana tana wa mijin nata ɗan wuta ne fa sai ta ce sai su to kila akwai wata da ta riga ta tuba sai ce ina wance kuma sai ta ce a au ita ba ku yi mata abin da kuka yi min bayan sai ayya ita kuma ta tuba ashe ta tafi can wato mutuwa akwai gadari a mutuwa idan aka ɗauki ran mutum akwai shiga kabari da kwanciyar kabari wanda wannan darasi daban za a yi mata yanzu ba magana kabari kawai ɗan tattaɓawa muka yi akwai tashi da tsayuwa a gaban ubangiji akwai hisabi da sakamako kowa a auna ayyukansa akwai ba da littattafai akwai kisasi da amayar da zalunci duk wanda ya zalunci a mayar masa sa'an nan kuma akwai wato akwai akwai ganawa da ubangiji da tambayoyi na musamman sa'an nan kuma akwai tsallake sira'i sa'an nan kuma akwai shiga aljanna ko wuta waɗannan abubuwan su ne suke jiran ɗan adam shi yasa sa al-Farisi idan ya ga mutum yana dariya yake cewa shi abin da yake bashi dariya mutum ya buɗe bakinsa ya ta kyalkyala dariya shi kuma can Allah subhanahu wata'ala bai sani ba ko Allah ya yarda da shi ne ko bai yarda da shi ba kullum mutum in ya tashi burinsa shine ya gina duniyarsa amma ba ruwansa da lahirarsa Allah ya samu dace walau shi ina ina kullu nafsin guda da mun ga dama da kowa mun shiryar da shi Allah ka ga dama ka shiryar da mu shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratu yunus walau sha'a rabbuka la'amana Allah yake cewa da mun ga dama da duk mutanen da suke duniya duk da sun yi imani dukkansu baki ɗaya amma dole Allah ya kaddara wasu su za su shiga sai Allah subhanahu wataala yake cewa afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin to yanzu dole kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ka dole tilasta mutane mutane zaka sai sun zama mummunai ai ba dole ne sai sun zama mummunai ba akwai wanda dole wuta za su shiga don haka ubangiji na wata'ala ya nuna mashi'a ta ƙarshe zuwa gare shi take amma akwai dama da yake ba wa mutum ta ya dama ya imani ko kai ya imani shine idan manzo ya zo masa ɗan saƙo ya zo masa to ubangiji na wata'ala ya gaya mana cewa liman sha'amin ko an yastaqim kuma Allah yake cewa kalla a inna hadhihi tazkiratun faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila kama a cikin suratul insan kenan sai dai amma karshe Allah ce wa mata sha'una illa an yasha Allah in ma kun so din sai Allah ya ga dama saboda wannan mashi'a ce ta ubangiji da haka shi yasa in ka tashi roƙon shari'a Allah zaka roƙa ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim daga hadisi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sama yana yawan cewa Allahumma inni as'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى ألا أنا روحك شريعة والتقى da والعفاف kai. كي da دكما wadata. wannan addu'a tana cikin addu'ar da manzo sama baya barin su kullun yana yi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da waninsa manzo Allah sama ya koya wa Al-Hasan dan saidina Aliyu, addu'ar da zai yi ta Alkunutu in ya yi wutiri yace ka dinga cewa Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت wannan shine Allahumma jini fi man hadait Allah ka shirye ni cikin waɗanda kake shirya wa afini fi man afait Allah ka bani lafiya cikin wanda kake bawa lafiya ka jarrabe ni Wata tawallani fi man tawallai in ka tashi budget na wa'anda zaka so ni ma ka sa ni a ciki wa barik li fi ma a'tai abinda ka bani ka sanya masa albarka wa qini sharra ma qadai ka kiyaye ni sharrin kaddara innaka innahu innaka innaka taqdi domin kai ne kake ƙaddara, wala yuqda alai kai ba a sa maka kaddara innahu la yadhillu man walaita domin duk wanda kake so baya kaskanta wala ya'izzu man adaita duk wanda ka tsana kuma baya daukaka tabarakta rabbana Allah ka bunƙasa sunanka ya ɗaukaka alheranka sun yawaita wata alaita ka ɗaukaka ka fi ƙarfin komai sannan ya zo a cikin hadisi Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara da a gare shi wannan cikin sunan Tirmidhi yake cewa manzo Allah sama in yayi ya zauna a wuri ya tashi in ya gama to yana cewa Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik Allah ka in ka tashi raba tsoranka in za ka yi bajet ka rarraba wa mutane to ni ma ka ɗan yan min amma wanda za ka bani ya zama zai ishe ni ya shiga tsakanina da saba maka domin duk ilimin ka za ka iya saba wa Allah amma Allah ya baka tsoron Allah wanda zai hana ka sako sai ka ga mutum bai taka kara karaya ba a karatu amma baya sako ku duba ku ga mu tsakaninmu da iyayenmu mana yawanci mun fi su karatu mun fi su ilimi da yawa mu haddace qur'ani mu haddace hadisai su lokacin su ba a zuwa irin wannan karatun su lokacin su ko hijabi ma ba a sa sai dai mayafi a tamfacce za a yanka ta a fidda mayafi zani biyu amma haka suke rike mayafin ba sa sakin sa kuma sai kaga duk girmanki duk karatunki ke malama ce ma ana ce miki malama wance amma ba ki ce za ta cewa ke ko da Allah haka ake rayuwa ke yanzu ba ka ji tsoron Allah ba to Allah ka bani tsoronka da zai shiga tsakanina da safanka domin duk yawan karatu in ba zai saka ka daina sabon Allah ba to na banza ne wa min ta'atika Allah idan ka tashi ba da da'aka da biyayya ka in zaka rarraba wa mutane to ni ma ka ɗan mini ka bani amma ya zama da'ar ma yuballighuni bihi jannataka iya da'ar da na rike ta za ta iya kai ni har aljannarka me amfanin motar da ba za ka iya tafiya da ita ba to Allah ka sa ni in yi da'a amma kai ya zama ta bid'a ce wacce za ta tashi a tutar babu a ya zama da'a ce da ina yin ta an shigar min da ita wa min al yaqin Allah ka tashi ba da ilimi to ka bani ilimin da ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya ilimin da shi kadan ya ishe ni in ga duk wata masifar duniya yar kadanci ku duba ga sahabbai za a kashe wa mutum uba ko ɗansa ya mutu amma sai ga gaba ɗaya shi Allah yake tunani duniyar ma ta zama wata aba kaɗan talauci baya hana su bautar Allah idan jihadi ya zo za su sadaukar da rayuwarsu saboda suna da yaƙinin cewa an je lahira alherin yana can wa matti'ina Allahumma bi asma'ina Allah kunnan nan namu da ka ba mu ka sa mu ji daɗin sa domin a baka kunne kuma amma baka ji da shi ai kaga akwai matsala wa na idan nan shi ma Allah ka ban mana shi mu ji daɗi ma a na har mu gama rayuwa kar sai mun zo lokacin da muke buƙatar kunnan ka dauke jin ko ka dauke ganin idan waj'alhu alwarisa minna Allah ka sa ba wai mutane ne za su mura ba mu ma mu ci gajiyar su waj'al sarana ala man zalamna Allah ka sanya in mun tashi daukar fansa mu dauki fansa a iya wa'anda suka zalunce mu kan mu je mi kan mi uwa da wabi wansurna alaman adana Allah duk wayanda suke kiyayya da mu ka dora mu akan su Allah wala taj'al musibatana fi dinina in zaka saukar da musiba akan mu in dole sai ta same mu to ta zama a wani abun amma ba addinin mu ba domin musibar addini shine sai a saka bar addini wala taj'al ad-dunya akbar hammina Allah karka sa ya zanto mayatan mu da bala'in kwadayin mu kawai a duniya ne ko mutum za ka so sai kaga iya ɗan duniya kake so kai wanda ya tara duniya ba ruwanka da mai bin Allah a'a wala mablagha ilmina kakka sa karshen ilimin mu iya duniya kenan ka kware a profession kai lauya ne kai professional ne kai doctor ne amma aka zo magana addini zero gidanka duk wani abinci mai ƙara lafiya kun san yadda ake ci yaro ƙarami ma ya san diet ya san yadda za a tsara cin abinci amma magana sallah da azumi duk ba a sani ba dan abu kaɗan ma an rasa ولا تسلط علينا من لا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا Allah kar ka ɗora wani wanda baya jin tsoronka ka zama shi zama shi ne shugabanmu wanda zai dinga gasa mana aya a hannu yana zalunta mu muna ta shan wahala Allah kar ka ɗora masa shi a kanmu wannan addu'in suna da kyau mutum ya haddace su ya ci gaba da yi manzo Allah yana yawan cewa Allahumma ati nufusana awaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allah ka bawa zukatanmu takawar domin Allah ne yake bada takawar atin fusana taqawaha wa zakkiha Allah ka wanke mana zukatanmu ka gyara mana su anta khairu man zakka domin kai ne mafi alherin wanda zai tsarkake mana ita anta waliyuha Allah kai ne majibincin lamarin wannan zuciya wa maulaha kuma Allah kai take so ita kanta zuciya to Allah ce walau shi ina na kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in sai dai alƙawarin da nayi ita kanta wutar jahannama nayi mata alƙawari na ce ki kwantar da hankalinki sai kin cika tsaf wannan magana wutar jahannama tunda mun yi maganganu da yawa na ilimi masu nauyi dan kar a manta tunda ita jahannama ta kalle ko lokaci bayan lokaci a cikin ayoyi sai mu bari idan mun zo wata ayar sai mu faɗi mecece wutar jahannama a ina take amma dai a takaice in an ce jahannama asalin larabcin da in an ce jihinnam shine wato rijiyar da zurfinta ya kai zurfi to ita kuma wutar jahannama a can kasan kasa take kuma mugun zurfi ne da ita yadda ka ga rijiya haka take domin Abdullahi dan Umar kamar yadda ke cikin hadisin Sahih Bukhari ce da muna samari muna kwana a masallaci Allah Allah muke mu mafarki mu zo mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana to wata rana ina cikin bacci na sai na mafarki wasu mutum biyu sun zo min sun ɗauke ni sun tashi da ni sama suna ta lulakawa da ni har sai da suka zo da ni wutar jahannama yace sai na ga wutar jahannama an ɗaure ta kamar yadda ake ɗaure rijiya an mata cycle yace kuma wallahi na ga wasu mutane a ciki ana musu azaba duk na san su mana da ya ga dama zai ce da wani da wani watakila bai faɗi su ba saboda suna cikin munafukan da kowa ya san munafukai ne dama da ya ce to ina ganin haka sai na dinga cewa a'udhu billahi minan nar a'udhu bil a mafarkin fa a'udhu billahi minan nar yace can sai ga wani na ukun ya taho yana zuwa sai ce a lam tura ba za a zartar da kai ba ce sai na farka to dama jira yake mafarki ya faɗa wa annabi ya fassara masa to yanzu wannan ya je a fassaro masa garin fassara a je a fassaro sai kasa ya ce sai na gaya wa yayata hafsa ita kuma fa za'amat sai ta ce min wai ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ba Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji mafarkin sai ya ce ai abdullahi mutumin kirki ne ko madalla da mumini abdullahi dan umar amma ina ma dai yana qiyamul layli ana da yana qiyamul layli da ba zai yi wannan mafarki ba jisa qiyamul layli tana hana mutum yayi mummunan mafarki to wutar jahannama kenan wanda tana ɗaya daga cikin wuta ce guda bakwai guda takwas ko a guda bakwai laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsur akwai jahannama akwai laza akwai hutama akwai as-sa'ir akwai saqar sannan kuma akwai jahim akwai hawiya wannan sune ne wutace guda bakwai da ake da su amma kuma ka san bahaushe shi kuma ya kara da wata in zai yi rantsuwa in zai yi Allah ya isa ai akwai wani abu da yake jurowa ko ya ake cewa ne ma musamman mata ma haba haba lazza saƙara hawiya ko an mutum zai ce an cuta balbal ko ba haka ake cewa ba kaga hadda buga hannu akwai haba haba to ni dai ban san wata <laughs> haba haba amma dai laza ake cewa ba lazza ba Allah ya ce kalla innaha laza nazza'atan lishawa Allah akwai jahannama ga ta nan sannan kuma jahannamu walaza min ba'daha hutama akwai hutama kalla la yun bazanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamatu narul lahil muqadatu allati tattali'u ala al afidati innaha alaihim mu'sadatun fi amadin ajra'at jumhur fi umudin kuma an sa mutum a ciki turke za a yi masa a ɗaure shi kamar yadda ake daura jaki akramakumullah to wato jahannama wala zamin ba'daha hutama summa summa sai kuma sa'ir ita ce wutar da take ƙara saboda tsabagen huruwa da ta yi sai kuma sai kuma Sa'ar. ita kwa duk wasu tsarmakatai da bala'i sun tabbata a sa'ar sa'uslihi sa'ar wa ma adraka ma sa'ar ita ya ce dama la tubqi wa la tazar da hanjin da nama, da kazantar da gashin da kashin duk cinyewa take lawahatun lil bashar wa sannan akwai wutar jahim ashabul jahim thumma hawiyatu fa ummuhu hawiya wa wannan hawiya ita ce ta bakwai akwai hukama ita ce ta shi'a walaza min ba'daha ثم السعير وكل الهول في سقري وبعد ذاك جحيم ثم هاوية كما أتكي فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم غلزة أقسى من الحجر دا ملائكونا غلاظ شداد ما سنن كوشن زوتيا وان دا ما سمم بكم باسا جي باسا غني بس سماني كي فتابا su kawai an nuna musu inda za su seta a nan za su dinga kai duka kuma sai sun samu kowa yana tare da maqma'a maqma'a din wato wata bulala ce ta wuta lahum maqami'u litta'zibi mursadatun wa kullu kasrin ladayhim ghayru munjadid ba su san wai dan Allah bari ba Allah ya kiyashe mu to wannan wutar in aka dinga danna mata mutane aka dinga danna mata mutane za ta dinga ma. ubangiji zai ce mata kin cika sai ta ce a'a ranar da za mu ce da wutar jahannama kin cika sai ta ce ya ubangiji akwai ƙari ne ƙaji mayya Allah ya raba mu da wutar jahannama ba kare da mu insha Allah Allah ta ce duk wanda ya ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah kuma da gaske yake a cikin zuciyarsa ma'ana ya kiyaye ma'anin la ilaha illallah to ba shi ba shiga wuta akwai ayyuka da yawa da manzala su ce in kai kai da wuta shi kenan daga ciki akwai kaciyar da mai azumi kamar da ke cikin hadisin salman al ka ba mai azumi abinci to take za a goge sunanka daga cikin yan wuta in ma akwai ka a ciki amma fa sai kana yin ayyukanka kuma na addini da aka ce sannan kuma za a ce a je a yi list a sa ka a cikin short list na yan aljanna sannan kuma a ce ba kai a cikin wanda za su shiga wuta sannan a baka ladan mai azumin sahabbai suka je lada ruwa ruwa suka ce ya rasulullah ma kulluna ma jima'i ma yuftiru bihi sa'il to ai ba kowa ne yake da kuɗin da zai ciyar da mai azumi sai manzo Allah ce ai ko dabino ka ba mutum ko ruwa ka bashi ko nono ka bashi ya sha amma fa da sharadi sai in shine da kai kawai kar ki je da kuɗin ki da komai ce an ce ko dabino ita sadaka ba ta yawa ba ta kaɗan amma ba a faɗan an bayar da yawa sai in an bayar kaɗan ba ka wanda ka taba ganin ya dauko dukiyarsa gaba daya ce kai ku ka bada sadaka ai manzo Allah ya ce manzo Allah ne ma ya ce sadaka ba ta yawa ne tukuna mu ne muke faɗa ba ta yawa ba ta kaɗan amma duk sanda za mu faɗa ka to sanda sanda za mu bayar kaɗan ne to sai wutar jahannama nan sai ta cewa haka har sai an karar da mutane gaba ɗaya Allah ya sake ce mata kin cika ta ce a ebo duwatsu a dinga sawa a ciki sai ta kona duwatsun a ce mata kin cika ta ce ubangiji akwai daɗi ne ubangiji ya ce ai na yi alƙawari cewa sai na cika ki sannan sai ubangiji ya sa diga diginsa mai albarka ya take ta to anan ne in ya take ta sai ta dinga cewa kat kat kat ma'ana na cika ya ubangiji sannan lutufin ubangiji sai ya ba ta ya kyale ta haka Allah ya raba mu da wutar jahannama ko bi ma nasitum yau yawmikum hada ku ɗanɗana azaba sakamakon yadda kuka manta alkiyama duk mai laifi ya manta alkiyama ne yake yin laifin to idan dai kana so kar ka shiga cikin garari to ka tuba sai Allah ya yafe maka in kuma ka bari ka tafi da laifinka wajen Allah to a lokacin nan inna nasinakum Allah zai ce mu ma za mu kyale ku cikin azaba irin yadda ake kyale wanda aka manta da shi kaga wanda aka manta da shi shanya shi za a yi ya bushe ya bushe ba ya bushe har ya zama babu to amma duk da haka idan ka tuba a duniya to Allah ba zai maka haka ba kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وهكذا أشكد سوتا نن أنا أزبتد سو لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا باسا أن أنا كومي باسني باب أبن شامي دائي sai ruwan zafi da ruwan gulando na ƙazanta Allah ce to wannan abin da muka yi musu mai faka sakamako ne da ya dace da abin da suka yi a duniya don haka kyale su ma da za a kyale wanda aka manta da shi ita ma ai daidai da abin da suka kasance suna aikatawa ne a duniya haka Allah ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha